na sati-sati a wani littafi mai albarka littafin akhda'ul musallin yau shine darasi na biyar insha Allah ta'ala a ci gaban wannan karatu mai albarka a wannan masallaci na gidan mai efi da ke afo a karatun da ya gabata in ba a manta ba mun ji malam ya yi mana bayanin hukuncin yin magana a bayi bayan nan inda ake yin fitsari ne kaɗai, ko inda ake fitsari da kashi a bayani aka ce kuma ba ya shafi bayi kadai ba har inda ake zubar da najasa ƙazanta shi ma in ka shiga gurin kana zikiri ka kame karkai wannan zikiri bayanai dai sun gabata wanda ina gaban sani ba in dai ba tambaya ba kamar ranar bayan fitan wani ya tambaya to an ce kuma ana bin mai kiran sallah idan yana bayi zai iya bin shi ina ga a cikin karatun ma akwai makamancin bayani mai kamar irin wannan amsa wanda muka yi a satin da ya gabata kamar da aka faɗa imamu ahmad ibn hanbal allah ya ƙara mashi rahama ke cewa layan bagilahu bagi an ya takallam ba zai taɓa kamatuwa ga wanda a cikin bayi yana biyan bukata ba a ce ya buɗe baki ya yi magana to da haka ma a malamai suka ce ko da kiran sallah ne ake yi ba za ka bi mai kiran sallah ba sai dai ya halasta bayan ka gama biyan bukata idan ka fito ka yi ramuwar bibiyar wannan sautin kiran sallah amma in ba a manta ba na ce yanda ake bin mai kiran sallah in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ba wajen biyan bukata ba ne kai ma za ka faɗi ashadu anna muhammadar rasulullah amma idan kana cikin bayi malamai suka ce ana son ka ce sallallahu alaihi wa sallama a kar harshen ka ya motsa in ba a manta ba na yi bayani makamancin irin wannan asatin da ya gabata Na haka dai ba a magana a cikin bayi sai idan lalura ta kama kamar irin misalin da na buga kana cikin bayi kana biyan bukata sai bayan ya rifta kuma ka san in ka kira na waje zai buɗe ya taimake to ya suka ce wani taimaka ni bayi ya fada da ni ko abin da ya kama da wannan karatunmu na yau sha Allahu ta'ala shi kuma zai mana bayani korakoran da muke aikatawa a wajen fitsari da kuma tsalkin fitsari ma'ana idan ba a manta ba na faɗa a baya a satin farko na wannan karatu cewa da dama daga cikin mu akwai waɗanda tun a wajen bayi wajen fitsari suke barin ladan sallansu domin sallah ba za ta taɓa zama sallah lafiyayya ba sai an samu lafiyayyen alwala alwala ba za ta taɓa zama lafiyayyen alwala ba sai idan an samu lafiyayyen cikakken tsarki kuma shi ko tsarki yana tabbatuwa ne da bibiyar karatun da za mu yi yau malam ya ce shafi na goma sha ɗaya adamul zahi adamit min albawli in bracket adamul zahi rashin tsayawa a tsalkaka ko kuma rashin yin fitsari tsalki daga fitsari mafi yawa inda muke samun matsala a wajen tsalkin fitsari ne waɗanda suke samun matsala a wajen tsalki na bahaya 'yan kaɗan ne a cikin kaɗan ɗin da ba su da yawa Su waye suke samun matsala a wajen tsalkinsu na bahaya su ne mutanen da kai tsaye za su kai hannunsu a jikin dubararsu kafin su jika hannun da ruwa to wannan hannun da ka kai kafin ka jika hannun da ruwa yana da wahala ko ka goga warin ya fita idan ka tashi ka kama wandon ka ka daura ka shafa mashi wannan ware dan haka sifar tsalki mai kyau shine matakin farko ka fara jika hannunka da ruwa idan ka jika hannunka da ruwa ya jika sai ka fara wanke al'aurka na gurin fitsarinka in ka wanke gurin fitsari a lokacin haga hannun duk ya ƙara jika wannan jikar da ya muhimmancin shi ko da ka wanka duba raka inda ka yi ba haya wannan warin zai yi ƙarancin manne ma hannunka hanya ta biyu kuma a wajen maɗaukar mataki in kana so ka yi tsarkin ba haya ya wanku ya fita lafiya ƙalau ba ka wanke a duburan ba amma in ka zo sallah aka yi sujuda na kusa da kai yana jin warin hannunka shine ka tabbatar da sanda kake wanke ba hayan ba kana iba ruwan bane kana maidawa a hannunka yana gurin ka daga ruwan kana zubawa kana gogawa da hannunka amma idan za ka bar ka ebo ka saki ka ƙara iba sannan yana da wahala wannan wanda zai shiga cikin irin farcen kaka da sauransu ya iya fita to sai mu kiyaye amma dai mafi haɗari shine tsalkin fitsari shine mafi haɗari shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tanazzahu min al-bawli fa inna ammata azabal qabri minhu aw fa inna ammata azabal qabri min al-bawli annabi yace ku yi kokari ku tsalkaka idan kuka yi fitsari domin babban abin da yake haifar da aimabawa azaba a kabari shine fitsari za mu ji bayani a cikin dai wannan babi malam ya wa qad hazzara nan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da mu faƙala sai ya ce tanazzahu min albauli ku tsalkaka daga fitsari ku yi tsalki idan kun yi fitsari wannan ku yi tsalki idan kun yi fitsari ba ya tsaya ba ne kaɗai da ku wanke al'auraku abu na farko ku ɗau mataki inda za ku yi fitsari kada ku yi fitsari a gurin da yake tsasan da tsasandarari mai faƙo abu na biyu in ma lalura ta kama za ka yi inda ke sandarar to kai kokarin kiyayewa baltsin da yake yi a gaba yake yi baya dawowa gefe ko ta baya domin idan yana dawowa gefe ko yana dawowa ta baya to kullum ba za ka fita ba a cikin wasu wasun shekai ka akwai tsalki ko babu tsalki fa inna ammata azabal qabri minhu domin mafi yawan azabar kabari tsari ke sa ayata ya za yi mu gano yaƙinin cewa ana yi ma wanda baya tsalki idan ya yi fitsari ana mashi azaba a kabari shine hadisin Abdullahi dan Abbas gashi nan gaban mu malam ya ce wa ani bin Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas ɗaya ne daga cikin matasan hadisai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mana matasan da suke karɓo hadisai a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ina daga cikin malamai sahabbai guda bakwai wayanda in aka ce ka kirgo malaman hadisi a zamanin annabi baka saka dan abbas ba to kai ba adali bane to abdullahi dan abbas yana daga cikin su kuma annabi yana ji da shi aka ce a cikin yare yare dai in ka ebe alhassan da husaini babu sahabin da annabi yake ji da shi na biyu kama abdullahi dan abbas na uku abdullahi dan mas'ud wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hau a kan jaki ya goya Abdullahi Ɗan Abbas ana tafiya yamma Abdullahi Ɗan Abbas waɗansu irin wasiyoyin da kiyaye su mafita ne a rayuwa kiyaye su mafita ne a kowace irin jarabawa kiyaye su mafita ne a kowane irin zalunci mai zalunci annabi ya ce ya gulam ya kai yaro ihfazillaha ya hafazka Abdullahi dan Abbas ka yi kokari ka kiyaye dokokin Allah to shi ko Allah zai kiyaye ka daga kowace irin jarabawa ihfazillah Abdullahi dan Abbas ka kiyaye dokokin ubangiji tajrihu tujahaka aw tajrihu amamaka ka kiyaye dokokin Allah zaka samu taimakon shi a tare da kai a gabanka ko kiyaye dokar Allah to duk taimakon da ya nema a wajen Allah shi ko Allah sai ya mashi saba wa dokar Allah shi ne sa in ka nemi taimakon Allah sai Allah ya ƙi ya taimake ka tunda ba tsoron ka yake yi ba manzo Allah ya ce wa'alam anna la ummata law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka a manzo Allah ce ma dan ya kai dan Abbas ce na am ka sani duk al'ummar duniya su taru guri daya a ce lallai lallai mun kiwa na kai ɗan abbas kai muke so sai mun amfanar da kai sai mun ciyar da kai gaba ka ci gaba ka ɗaukaka annabi ya ce duniya bata isa ta ɗaukaka ka ba sai da abin da dama Allah ya riga ya rubuta wannan abin zai amfani ka wa in jitama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka haka duk duniya in sun taru guri ɗaya in ji manzon Allah akan dan Abbas su cutar da kai su wahalar da kai su ruguza ka su karya ka manzo Allah ce ba su isa su cutar da kai ba sai da dama wannan cutar in ta same ka tun kafin ka zo duniya Allah ya rubuta ta ka ci in ka ga ka amfanu da abin amfanuwa dama tun kafin ka zo duniya a ciki da wata hudu an rubuta zai amfane ka in ka ga ka cutu da abin cutuwa tun kafin ka zo duniya kana ciki da wata hudu an rubuta maka kuma an kadar zai faru da kai wuta wannan da aljanna tun a ciki ake rubuta ɗan aljanna haka annabi ya faɗa a hadisin da aka ce as-sadiqul masduq annabi ya ce inna ahadakum yujma'u khalqahu fi badani ummihi 40 yawman nudufatan lalle ɗayan ku ana tara halittar shi a cikin cikin mahaifiyarsa zai kwanta digon maniyi kwana arba'in. dukan muna daga can muka fito da dattawan da mu matasan da ma na ƙasa da mu ɗin cikin cikin iyaye muka zauna ne tsawon kwana arba'in ta yi fitsari tunda Allah ya ce za ka zama ba ta fitsari ka ba ta yi amai tunda Allah ya ce za ka zama ba ta amai da kai ba duk abin da za ta yi don ta fitar da kai in Allah bai so ta fitar da kai ba ka fita ba Yadda yanda a so mu mafitar da mu ba mu Allah ya bada mu ƴaƴa mun zama mutane yanzu thumma yakunu alaqatan mithla dhalik daga nan kuma sai ya koma digon jini daga digon mani sai kuma digon jini shi ma kwana arba'in summa ya kunu mudugatan misla zalik sai ya koma gudan tsoka kiran tsoka wadda za ka sa a baki ka tamne ka haɗe kwana arba'in ranka ya daɗe daga can haki in ka tara arba'in arba'in arba'in sau uku nawa kenan kwana ɗari da ashirin wata hudu a ƙirgen da muke ce ma wata yana kwana talatin talatin talatin ran da ka cika wa'annan kwana arba'in arba'in sau uku manzon Allah ce sun mai yursalu ilaihil malak a ranar sai a aiko maka da mala'ika ana aiko shi mai zashi fayun fahu fihi ruh sai ya hura rayuwa an gama komai an hura maka rayuwa idan ya hura rayuwa makin ya juya annabi ya ce wa yi umaru bi arba'i kalimatin a take a nan gurin sai Allah ya ba mala'ikan umarni ya rubuta waɗansu irin kalmomi guda hudu an rubuta maka an rubuta mani an rubuta muna an rubuta musu abu na farko bai kata bai rizkihi a ce wannan bawan da a cikin ciki in mace ne ko namiji rubuta arzikin shi abinci wani kala zai ci sau nawa zai ci kuɗi guda nawa zai samu ya zai tara su a ina zai kashe su duka wannan arzikin an riga an rubuta ma tun kana ciki ɗan wata hudu wa amalihi rubuta aikin shi ba wai ake ibada kaɗai ba har ta aikin da za ka yi matsayinka na jami'in tsaro tun kana ciki da wata hudu an rubuta kai jami'in tsaro ne kai da ke kulle shago ka buɗe ka tsare ka saida ka ka rufe tun kana ciki an rubuta shine sana'an taka wataƙila wani ya ce har da mai sai da giya eh har da mai sai da giya an rubuta akwai kaddara baka da fara shi an rubuta mashi bakar Allah shi kare mu da ita na uku bi ka tabi rizkihi wa amalihi wa ajalihi a ce rubuta ajalin shi a ina zai mutu me ya sanadiya ciwon ciki ne hadarin mota ne a yaƙi zai tafi nutsewar ruwa ne gini zai faɗa mashi duka wannan an rubuta bawan Allah tun kana ciki da wata hudu na ƙarshe annabi ya ce wa shaqiyun aw sa'idun a ce rubuta mala'ika dan wuta ne ko dan aljanna Allah ya ga dama malamai suka ce in an rubuta ka dan wuta Allah ya so kai dan aljanna ne afina ya rubuta ka dan aljanna amma kuma kana ta aiki irin aikin yan wuta ya rage maka kamu ɗaya numfashi biyar ko goma sai ka aikata aiki irin aikin yan kwarai yan aljanna ka mutu a kan shi sai ka shiga aljanna wannan tun a sahabai akwai misalai daban-daban an zo ana yaƙi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa da arna makiya addinin musulunci ƙabilar da aka yaƙa ta arna suka samu nasara akan sahaban annabi sallallahu alaihi wa suna ta kashe su can wani arni a da sahabi daga baya a take ya ga abin da ke faruwa shi ba yaƙi yake ba yana gefe sai ya tausaya masa sahaban annabi sallallahu alaihi wa nan take nemo makami shigo filin yaki yana ta sharar arna yan abin nan masu kallon shi yan uwan shi ne a ƙarshe dai aka ce ya ma arna fata fata shi kaɗai cikin ikon Allah ƙarshe ƙarshe aka sare shi ya faɗi shi ma gashi kwance a cikin jini numfashi sama sama an gama yaƙi sai aka tsince shi to wannan bai da irin uniform ɗin sahabbai kuma bai saka uniform irin na kafare ba amma kuma mun san ɗazu kafuri ne to yanzu ya za a yi a ɗauke shi a cikin musahabbai ko a ɗauke shi a cikin yan'uwan shi kafirai na da sai wani ce to a tambaye shi a cikin kafirai aka tambaye shi ka zo ka taimaki rundunar kafirai sai ya kirgiza kanshi ka zo ka taimaki rundunar manzo Allah ya kaɗa kanshi yana kaɗa kai sai Allah ya shi rayuwar shi manzo Allah ya ce ya zama ɗan aljanna ya yi sallah alƙur'ani ayatu an hakuya mashi ba a ma samu sai shele shigowa mutunce shi ba sai a bayan gab da ya mutu din kenan wannan in ma an rubuta mashi na ta ayyukan yan wutar yake tun a rubutun shi na wata hudu an rubuta dan aljanna ne dole wayannan sakannin suka rage ya je yakin kuma ya mutu shahidin yaki to akwai ire-iren waɗannan misalai ga sunan ko a gidanka zaka iya buga misali wani ya ta aikin shiriri ta yana ta yi daga baya Allah ya ganar da shi an taɓa labari a daga cikin gidan nan wani bawan Allah wanda shi share yake yi kusan duk mai zama gidan mana mai zama gurin gefen nan ya san shi ya bata da uwar shi yayi komai a ƙarshe da Allah ya so shi da rabo ta aka ya nemi mota ya koma gidan uwar shi ya nemi yafiyarta me ake ban labari a ƙarshe a gabanta Allah mashi rasuwa yana garin Allah mashi rasuwa ya shirya da kowa yan uwan shi kenan a lokacin inda ka tsine mai ka walakanta shi ka dauke shi dan iska sha sha sha to zuwa a ƙarshe kuma Allah mai da shi na ƙwarai ya mutu a yakin ƙwarai shi yasa in ka ga mutum yana abin da bai kamata ba musamman kai da ke